a wani sabon rahoton da ta fitar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta fi bayyana cewa a cikin kwanaki goma da suka gabata sama da mutum dubu shida ne suka yi gudun hijira suka ƙetara zuwa ƙasashen Nijar da Kamaru sakamakon hare-haren 'yan bindiga masu tada ƙir baya na kungiyar jama'atu ahli sunna lidawati wa jihad da ake wa lakabi da Boko Haram rahoton ya ce mutane da dama ne akan kashe ba tare da sanin mahukunta ba lamarin ma da kan jefa al'ummomin da ke wuraren da abin ya shafa cikin hatsari wannan fana zuwa ne yayin da sabon babban hafsan sojin ƙasar ya marshal alex bade ke saba layar cewa za su kawo ƙarshen 'yan boko haram kafin nan da watan afrilu wato nan da watanni uku masu zuwa hakanan babban hafsan sojin ƙasar ya ce kawo yanzu sun fa samu nasarar fatattakan 'yan bindigan a sansanin su da ke dajin sambisa da ma wasu wurare. san a ah, mun samu nasara sosai ka san mu ba za mu zo da kafa ba mu dai namu mu je mu zuba harsashin mu a ciki amma duk inda ami suka ce sojojin kasa in sun ce mana cewa ga abin da suke so mu yi masu sai mu je mu yi masu sannan sauran nasu sai su je su bi to sai dai kuma masana harkar tsaro a kasar irin su Dr. ba Abdullahi Wase na faganin da saurari na aka ba manya manyan nan da suke magana suna magana ne don su kara su bayan haka kuma don su samu dukiya su tara akan wannan mukaman nasu ana hakan kuma 'ya'yan talakawa ne su ne kan ƙananan soja su ne suke rike da bindiga su suke tafiya ake kashe su kamar yadda muke gani tun daga lokacin da ake ce za a ci karfin waɗannan mutanen sai a wayi gari a ga har tafiyan mata kai yanzu suna da karfin da za su farma eh, barikin soja su farma kayan aikin soja su kuma yi nasara su yi tafiyarsu to don haka wannan magana ba magana ne da duk mai hankali ya kamata ya murna da shi ba su dai kungiyar ta na arewa na Nodan elders forum sun fa mai da martani ga kalaman babban hafsan sojin kasar ganin cewa a baya ma an sha irin wannan barazana barisa solomon dalon da ke zama jigo a kungiyar da ta na arewa ya ce fa akwai abun dubawa a irin waɗannan kalamai haka a wajen mu masana wannan bayani na sabon hafsan hafsoshi za mu yi jigilanta mu kai ta cikin gidan ajiya amma ba ta da wani alfano ba ta da wani kyakkyawan tabbaci ba ta kuma da wani karfin gwiwa ga 'yan Najeriya cewa za a yi maganin wannan abin kamar yadda ya faɗa cikin wannan lokaci. Domin menene a su Hausawa sun ce idan kura kyakkyawan likita ne na gawayi sai yi wa ba namu da suke magana ce za su yi maganin ana kai musu hare-hare har ko gidajen gidajensu. Fata dai shine Allah ka kwashin wannan zub da jini da ke neman mai da arewa kufayi Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.